اذهبا الى فرعون انه طغى ku tafi zuwa ga fir'auna domin lalle ya wuce gona da iri wurin kafirci da kangarewa ga Allah